bana da mana sai dai muke mun gode ma Allah tunda Allah ya gwada muna yanzu ana nan ana yanka haki ana cin sabon haki wani haki ma ya dade yana cikin rumbu damana ya yi kyau abinda Allah ya baka ka gode mishi amma ba ni ke damanan dari bisa dari kowa ya ji daji asalin ke da kasi tamanin zuwa gomiya tara bisa dari mutanen da sun kai noma bisa gaskiya dai sun samu amfani kuma muna gani alaman damanan yana da halshi muna gani in Allah da dawa mu da komi da komi da yana cikin fadama su ma Allah zai kai su lahiya mutane su samu su kici lahiya eh lalle yanzu na hito wurin wani suna sun harba nan tunda na gaya maka haki ana na yanka wannan suna rumbu yanzu dai nan karkara wannan babu manomi da zai ke maka sakin gonan shi bai ya samu hakiniki sai dai bai noma ba kuma yanzu tunda wannan abinci ya samu wurin arame wurin aifuwa har wurin mutuwa ma in ka gani bannan da ake na abinci sai ka sa ga kai wannan mutane ba su taba wahala ba bana an sai tiya har dari da hamsin dari da sittin to in wannan wahala ka yi shi ka samu naka ka adano mana kar ka shiga bina yanzu nan da wata na hudu wata na biyar duk wannan haƙi da kana gani wannan yana dimi wannan mutane sun buga sai an sai da masu kudi waɗansu a ci ba daɗi masu ke amsa yanzu buhu jika goma goma ake amsa su masu hannun su ne sai sai da jika ashirin da bakwai jika talatin wannan don ka yana maida mu baya ya kamata su san kiwon kansu adano ya banki kigiya kiran da nake ma talakawa da duka dai jama'a a bar banna abinci wurin da akwai noman rani mutane su ja wando tun yanzu a shiga fadama saboda noman rani wannan zai tada noman damina don ka kenan kai ka gani aikin gona duka wata sha biyu bisa sha biyu kana, yi shi kenan gidanka ba rasa abinci dan ka dankin da ka samu kowa ya adana a barbanna abinci